du'a'u man asabahu shakkun fil iman addu'ar wanda shakka ta same shi akan imanin shi mutum zai zo je yana shakka akan harkar imaninsa kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira ne ruwaito shi ya ati shaitan ahadukum shaidan zai zo wa ɗaya daga cikin ku sai shaidan ya zo maka zuciya rinka ce da kai man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza shaidan zai ce ma waye halicci abu kaza waye halicci abu kaza kana ta tunani kai ɗaya har shaidan ɗin nan ya zo ya ce maka man khalaqa rabbuk wa ya halicci ubangijin naka ma wa ya halicce shi Allah kansa shi ɗan zai ce ma wa ya halicce shi manzo Allah ce idan wannan abin ya zo maka falyasta'iz billahi walyantahi to ka nemi tsarin ubangiji Allah ya tsare ka sannan kuma ka daina wannan tunanin yana iya zuwa shaidan ya maka wannan mummunan tunani a wani riwayar annabi cewa la yazalu nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadha khalqullah ko hadha khalaqallahu alkhalq lalle Allah shi ya halicci halitta to sai kuma shaidan ya ce da kai to shi kuma Allah wa ya halicce shi faman khalaqallah manzo Allah ce faman wajada min zalika shay'an duk wanda ya ji irin wannan tunani a cikin zuciyarsa shedan ya kawo maka wannan mummunan tunani ya yaqul amantu billah to ka maza ka ce amantu billah amantu billah amantu billah a wata riwayar ka ce amantu billahi wa rusuli nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah abinda ake nufi ka kawar da kai dangane da wannan tunani an hana ka kai wannan tunanin kuma kwakwalwarka ka za ta riski wannan ba cewa ma Allah ma wa ya halicce shi wannan fa kafirci ne hadari ne hadari ne saboda ai ita kwakwalwarka tana da iyaka shi Allah ba halittarsa aka yi ba shi ne ya samar da halittar tabaraka wa ta'ala imamul maziri Allah masa rahama yake cewa abinda ake faɗa dangane da wannan tunanin ɗan adam yana kasuwa kashi biyu akwai tunanin da yake ba mustaqir ba ne ba tabbatacce ba zuwa yake sai ya faɗo kawai kuma ba wani shi ba ne ya kawo shi ba to idan irin wannan abin ya zo maka wuf sai tunanin ya zo to kamar zaka ce amantu billah astaghfirullah amantu billah ka yi imani da Allah dan kamar wannan wasu wasi ne shaidan yake shirya mutum a cikin wato zuciyarsa akwai kuma alkhawatirul mustaqirra tunani wanda yake tabbaci a cikin zuciyar mutum wanda shubha ke kawo shi shi kuma wannan ba abin da yake kautar da shi sai da hujja da dalili kafa hujja da dalili kamar misali an baka wata shubha wani abin da ya rikitar da kai to kaga wannan ko da ka yi tunani zaka je wurin malamai ka ce me su warkar da kai su baka hujja su baka dalili dan ka samu gamsuwa amma yanzu wannan matsalar zaka je gurin wani malami ka ce akram kallah wai wa halicci Allah la ba wanda ya sai baka wannan amsar Allah ya hana ai wannan tunanin shi ya halicce ka ya cika da ai wannan tunanin to sai a kiyaye kuma akwai hadari zai iya lalata mutum imanin shi to duk wanda ya samu irin wannan ko ka rinka tunani a ranka to me yasa ma Allah Allah tunda dai yana da rahama yana da jin kai to me yasa zai yi wasu azaba to ya fi kowa mana tun da ba karuwa zai da azabar ba haka shedan sai ya sa maka to amma kuma shedan din bai sa maka shi kuma dan adam din me yasa ya fandare ya ke ba Allah ba tunda kana ganin tunda shi Allah mai rahama ne mai jin kai yayi wa kowa rahama ya yafe kowa sai ka to kuma shi dan adam din kuma me yasa shi kuma ya ba Allah idan babanka zai iya taimaka ma ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza amma da sharadin in ka bi shi ka masa kaza to me yasa za ka rinka tunanin cewa me yasa bai ma ba me yasa bai ma ba me yasa bai ma ba me yasa kai baka yi tunanin kai din me yasa baka yi mai da'a ba duka wannan khawatir ne shaytaniyya tunani ne wanda ke shaidan yake shimfida wa mutum shi a cikin zuciyarsa kuma aqida ta kwarai da bibiyar mai annabi ya ce akan wannan shi yake kubutar da mutum to na ɗaya cikin wanda ya gamu da irin wannan matsala ya zai magance sai ce yasta'izu billah yasta'izu billah ka ce mina billahi mina shaitanin rajim dan ku shaidan ne ya kawo maka abu na biyu yantahi amma shakka fihi ka daina abin da kake shakka a cikinsa. abin da kake shakkan tunanin da yake gindaya maɗin din ka daina yinsa an hana ka bari hadisin muslim ne ya rawaito shi na uku ya Kulu amantu billahi wa rusuli a wuzu billahi ka daina tunanin sannan kuma sai ka ce amantu billahi wa rusuli na yi imani da Allah na yi imani da manzannin Allah duka na yadda da su Wani hadisin musulmi ya rawaito shi kamar yanzu mutum ya ce ma wai to an ce akwai wuta akwai aljanna to wai ina wutar take yanzu an ce wuta ai tana can kasa kasa aljanna kuma tana karshen sama to ya take ya ba a je aka gani ba kamar yadda na sha gaya muku ni akwai matar da zo ne mata wa'azi take ce mu wai malam wannan abu an ce kaza lahira lahira an dawo mutane lahira wai waye je ya gano ne wannan ni da ita take gaya mu wannan wata mata waye je ya gano za a dame ta ce wai Allah ya ce annabi ya ce a jawo aya jawo ne waye je ya gano aljanna wai mutum ya mutu za a masa kaza za a masa kaza waye je ya gano kamar yanzu mutum shedan ya zo ya kawo mai tunani ce an ce ana azabar kabari kuma yanzu idan ka zo ka bude kabari sai ga mutum ya diddiki haka dai khawatir shaytaniyya sai ga mutum ya zama ƙasa sai ga baya ciki kuma amma an ce wai wai kuma za a tada mutane amma ya manta shi dan adam da shi dan ya sashi wannan tunanin bai yi tunanin yaya aka aka samar da shi ba wanda i samar da kai kuma sai ya gagara ta da kai da fa dukan mu nan malam shekaru ɗari watakila suka wuce ba ko ɗaya a cikin mu in ka ce in ka ce saba'in ko tamanin muna da muna da matasa a masallacin nan akwai matasa da daɗu Allah ji kan man Jafar suna wasa da Alai Tijjani suna nan muna sanar da su dattawan da ba sa so a ce musu tsofaffi in yazo alaiti jani geza kenan in yazo sai ce akarma kallah ce alaiti jani ka da dafa sai ce a ah, ai mu ne yara ai sai ya ce masa alaiti jani mai shekaru talatin da biyar irgen bibbiyu ya <laughs> eh, san wasu Allah ya ba su lafiya da kwarin jiki jikinsu baya nuna shekarunsu to Allah ya ba mu nisan kwana ya mana afuwa to irin wannan khawatir shaitaniya suna nan misalai da yawa an ce za a tada kiyama to aina an ce Allah ya ce zai nade kasa to in ya nade kasa to ina ina halittar take kuma an ce a ƙarshen sama can gaba dai Allah ya daidaita akwai akwai ruwa to me yasa ruwan bai zubo ba an ce wannan saman ta ɗaya ta biyu ta uku ne me yasa ba su rikito ba kuma babu abin da ya rike su an ce kaza irin wannan tunanin duk kaga wannan daga karshe zai rusa maka waye Allah ne ma baka yarda da shi ba kuma yanzu akwai kafiran da duk wani abun sunansa wasa a wajen su. to mu kun ga musulmi ne mu muna da abin da yake cewa mu yi kar so ni tunda na yadda ban isan hana kaina bacci ba kuma ban isa in hana kaina mutuwa ba ai kaga da iyaka kenan yau in ka isa zaka musa Allah to ka ce wallahi ba a isa a kashe ka ba baraka mutu ba duk yanda za a yi baraka ka mutu ba ko kuma ka ce kai ka daina sha abinci kuma kakanan tunda da gangan jikinka zaka daina sha zaka daina ci in ka isa ka rayu to baka isa kai wannan ba so abinda aka gaya ma Allah zai ma sai ka imani da shi dukan mu ayyayan mu ne suka haife mutum muna jarirai in muna da ai muna gani mu haifi 'ya'yan nan tun suna cikin cikin iyayensu a zo a haife su a gaban mu ɗanka ne a gaban ka ana shayar da shi ka ɗauke shi kai masa wasa ka jefa shi ka tafke shi yanzu ya zo ya girma ba kai sama ka ɗaga shi ba ya zama kaya guda amma babu ranar da ka ga ga ranar da yake karuwa kuma da shi kake kwana da shi kake tashi gidan ku ɗaya kuma da tuwon gidan ka ya girma akwai wanda ya ce ga lokacin da yake karuwa ba ma wannan ba ga bishiya a kofar gidanka kai da kanka zaka ɗauko bishiya ka dasa ta da za ka zo ka shekara ɗari ka sa ido sai ka bibice ta kaga lokacin da ke girma ba ka taɓa gani ba amma kuma ga abu zahiri kuma tana girma so akwai mai girmar da ita kenan kai ma ɗin akwai mai girmar da kai ga gashi nan yanzu nan da na hamata ba komai tas take amma wallahi ban san lokacin da wannan gashi ni ma sai na waye gari kurin na ganshi wallahi ko ka kwashe shi sai ya dawo kuma da yau zaka kwanta da daddare ka rike nan haka kana jin yaushe gashin nan zai fito ba ka taɓa ji ba insha Allah so akwai abubuwan da mu fa yana jikin mu fa tunanin mu bai isa ya riske shi ba to sai kuma wasu abubuwa da aka ce Allah zai ma wai ka zo ka ta? kawai fa bawa ya imani da Allah gajeye ne shi duk mulkin mutum duk sarautar mutum duk matsayin mutum duk zaluncin mutum wasu tura an kashe mutane an yi kaza an yi kaza amma akan ciwon ciki kadai sai a kawo mutum a ranga-ranga da shi a sa shi a jirgi a kai shi kasar waje to ka jirci ko fitsari ya zo ya ki fita ni akwai mutumin da na gani malam in zai fitsari sai yayi yi ta ihu wayo wayo wayo ana yi hakuri alaji yi hakuri malam duk ranar da zai fitsari yana cikin tashin hankali ko satin nan da ya wuce akwai yaron da ya zo nan gurin da larurar yana cewa dan Allah a taimaka masa yau shekararsa uku bai yi fitsari ta gaban shi ba shekara uku kuma wallahi malam saurayi ne matashi ko aure bai yi ba yace haka Allah ya jarabe shi da wannan larura a taimaka masa za a yi masa aiki a asibiti wani abun aka fitar masa yake fitar da fitsarin ya bai san fitsari ta gaban shi ba duk wannan dan ruwan fitsarin da yake fitowa a Allah sai ya fitowa kuma dole sai ka ne mutum baka saka ce zaka turo shi da karfi ya fito ba ba dutse aka sa aka toshe kofar ba tana nan abu dai amma Allah bai ga daman ta fito ba yanzu jama'a wannan bai zai sa mutum imani da Allah ya sallama ba akwai abubuwa da yawa idan shi ɗaya ya kama tunani ka dawo kan halittar jikinka kaɗai ya ishe ka so mu musulmi Allah ya mana ni'ima ya mana gata kurin musallama mun imani Allah mun yi imani mun yadda tsayar da kai da mu shikenan abu na hudu ya kara qaulahu ta'ala ana so ka rinka karanta fadan Allah ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi ne na farko shi ne na ƙarshe ma'ana babu wani abu da farko ba shi ba ma'ana ba a taɓa yin duniya ba wai babu Allah a cikin ta ba to wa ma yi duniyar ta so akwai masu aqidar qidamul alam cewa wai wannan duniyar da ka ganta kowa ma haka ya tashi ya ganta su ba su yadda cewa wai yin ta aka yi tana da wani tarihi wani lokacin da za a ce da babu ita yin ta aka yi ba su yadda ba su suna ganin kowaye ma ko Allah ma kowaye shi ma zuwa ya tarar da ita Ka kaga wannan iya shi ke to Allah bai da farko shi ne kawai abin da ake so a ce da kai huwal awwalu in tunaninka awwalo ka yana baka cewa wai farko farko ko to in ma akwai farkon to shine dai to bai da farko babu abin da ya riga shi ba duk karshen tika tika tik dai ko an gama rayuwa an yi mai an yi waye dai ba akwai wuta aljanna ba ba akwai ƙarshe ba to Allah ba a zuwa a ce wai wani lokacin babu shi shi ma babu ba fa Allah ba ma fa da ni da kai yanzu in muka gama wannan rayuwar ta duniya muna fata Allah samu yi ta a sa'a idan muka koma ga Ubangijin mu aka raba 'yan aljanna aljanna 'yan wuta a wuta Mana rayuwa ce ta har abada har abada ba iyaka ka taɓa jin cewa akwai ranar da za a zo a fitar da kai daga aljanna a ce ka gama wannan dan adam ma kenan Allahu akbar Allahu akbar to ballantana shi din mahalicin kowa da komai amma dai nan kan duniya dan lokaci ne gajere ya eh, kwarai da gaske ba permanent bane temporary ne saboda wasu sun tattafi tun Allah ya duniya ake mutuwa ko ba za a daina yi ba kana nan kana gani kana ganiyarka dole ka fara gajiya kai da kanka za ka yadda cewar lallai duniya ta fara gajiya da kai sai ka fara tattarawa yau da gobe a zo a ce ga wani abinci yau kana cin wannan abin ba ka cin wannan yanzu ni da nake muku magana akwai abin da ba ci ina so in ci amma dole hakura da shi saboda zai iya min illa a shekaru na, ni da kake gani na gagar gagar da karfi na dinnan akwai abin da yanzu wallahi ina gani sai dai an hakura da shi komai yadda nake so saboda yanayin shekarun da nake da shi ya kamata in takaita wa kaina cin wannan zamani na ya wuce amma ɗana zai ci lami lafiya na zai ci lami lafiya to haka kuma ni din ma akwai abin da zan ci kuma wani na gaba da ni bai sai ci ba ka duba abinci ba kawai ko abin sha kawai to haka akwai wani abin da yanzu zan iya yi wani na gaba da ni kuma bai zai iya yi ba akwai kuma abin da wani zai ni kuma ina gani ban isa na yi ba saboda lokacin ya wuce kamar agogo ne in ya riga ya wuce kenan. wannan dai dakika ta wuce to mala haka rayuwar mu take tafiya mala haka rayuwar mu take tafiya haka rayuwar mu take tafiya Allah shine mabayyani shine kuma oye tabaraka wa ta'ala fi kowa karfi da fawa al-zahir fawqa kulli shay kuma shine boye ba a ganin sa ba wanda yace sai yace ma ga Allah ba wanda ya taba ganin sa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zance mafi inganci bai ga Allah ba eh Abu Zar ya tambaye shi ya manzo Allah kaga Allah ya ce ina nurun an haske yi zan iya ganin shi da kasa ganin shi haske ne ya hana ganin shi annai Musa ya ce yana so ya ga Allah wala rabbi arini anzur ilaik Musa kalimullah wanda shi ya yi magana da Allah wa kallama Allah Musa taklima ka annai Musa Allah ya shi matsayi duk annabawan Allah ga baki ɗaya wannan falala ta ne shi kadai shine kalimullah shine yayi magana da Allah Allahu akbar Allahu akbar babu wani a tsakanin su to da ya samu wannan damar sai shi ya Allah ko zan ganka eh dan adam ne ai zan dan samu ganin ka Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba amma in ka matsa sai ka ganni unzur ila aljabal duba wancan dutsen in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ka ganshi yanda yake to za ka ganni me yasa Allah ce ba za ka gani ba saboda hasken ubangiji bi la ilaha illallah ba zai gano ba ma'ana wannan naked eyes waɗannan idanuwan ba su da power da za su ga ubangiji Allah bai ba su kwarin da za su iya ganin Allah ba wasu riwaya suka ce Allah ya fitar da hasken shi daidai da bai wuce kafar allura ba wadda buga misali ne dan ne haske yana sauka akan dutsen sai dutsen ya radaddage gabaki ɗaya. annabi Musa leƙa wasa kawai sai fadi sumamme ya suma ya tashi ya farfado ya ce ya ubangiji na yi imani ni ne farkon masu miƙa wuya ya Allah ba za ce maka ba za ka gani ba amma yanzu wani kurin malami ya sha iska ya sha abin nan sai zo ya zauna da rawanin sai ce ai shi sun haɗu da Allah ba wallahi tallahi ai da ka san cewa ake an gamu da annabi ko to wannan tsohon yayi yanzu Allah ma ake gamuwa da shi ya je karbar shi shi ga da ba suna ganawa da Allah ma Allah kiyaye ya Allah ka azurta mu da sanin girman ka kuma ka sanya mana tsoronka amma lamarin ubangiji halarar ubangiji ta wuce ai wasa da ita malam kai wane mutum wa huwa bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala shine masani akan dukkan komai to wannan jama'a su ne abubuwa guda hudu da shari'a ta ce idan mun samu shakka a cikin zuciyar mu mai istiaza a daina yin abun na kenan na uku a ce amantu billahi wa rusuli na hudu kuma a karanta huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin